ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Ta ƙi zaman aure kashi na arba'in da tara. Na tsaya wata idiya na zo min, sai na saka wayata a rikodin kamar yadda na yi dazin. Idan na sami yadda nake so zan iya mixin abubuwa su tafi yadda nake so. a gurin da na tsaya ya faka motar ya buɗe min gidan gaba na san kin tsane ni amma dan Allah ki shigo mu yi magana magana ce ta sirri na kalli gurin sannan na shiga na zauna na ga shigowarki na so na miki magana amma na san ba za ki saurare ni a lokacin ba shi yasa na jira haki ka fito ka ce za mu yi magana akan abin da ya shafi shari'an ne ba wani abu ba idan baka da abin da za ka faɗa zan fita na faɗa a tsawace jiki na haɓari yake ji nake kamar a ce kawai wuka na kusa da ni in caka masa akan shari'a da mahaifin ke shiga ne ba kya tunanin haka zai iya shafar ke shafi kanwaki ni fa ban aikata komai ba wani tabbaci kike da shi cewa na yi mata fyaɗe na dube shi baka aikata ba ƙarya aka yi maka sai ya saurin ɗauke idansa na ji na aikata amma ai ƙaddara ce kuma ba ta wuce kan kowa kuma ke ma kin san ba zan amsa wannan a kotu ba kuma ba ku da wata shaida Na san ubanki ya shirya haka ne saboda kwaɗayin irin nasa. Zan ba shi kuɗi enough ya janye ƙara kai ya ɓata min suna ni da mahaifina. Abin da zai biyo baya ba zai muku daɗi ba. Kalaman da suke fitowa a bakinsa sun karfafa min gwiwa aje wayata a cinyata ta yadda sautin zai samu ɗaukuwa da kyau. Sannan namiji, wato har kana da baki da ƙarfin halin da zaka min barazana kuma ka tilasta ni ko mahaifina. Bayan duk abin da kai, ka ta haddin ƙanwata har kai mata ciki sannan ka kalli ƙwayar ido ka yi min barazana Abdul. Ba ku da wata hujja akan haka, kuma fitar wannan zancen zai zubar da mutuncinki ne kawai. Don haka ki nutsu, ki tattauna da mahaifinki mu tare mu rufa juna asiri. Idan wani abu yake so za a bashi. Kiran mahaifina da kwaɗayayye da suke ya fi komai ƙona min rai. Sai dai babu yadda zan yi, domin baba ne ya buɗe kowa ƙofa. Sannan manta da ban saka waya a airplane mode ba, sai da kira ya shigo wayar. wayar ta kawo haske kiran ya a yaron a sama daga tsakiya kuma rikodin ɗin ne dama wayar ba a ki take ba da karim ya bani ita ban saka mata password ba na ya hanzarin ɗaukar waya amma hakan bai hana shi gani ba daga safina da ke kira har zuwa rikodin ɗin da nake rikodin kike ina kika dosa nur na buɗe motar na fita da sauri sai ya buɗe ya zagayo kamun ne wani yunkuri ya kama na da kuka ya murɗe min hannu ya karɓe waya ka bani wayata abdul bai kula na ba ya rufe gefen da nake tsaye ya zagaya zai shiga motar shi na bi shi ina faɗin ya bani wayar ka goge rikodin ɗin ka bani wayata bai kula na ba ya rufe motar ya mata ki ya bar ni gurin a tsaye cikin bakin ciki da nadama me yasa ni wai shashasha ce me yasa ma na yadda na yi magana da shi amma tsaya me yasa ban saka wai a flight mode ba kamar yadda na yi ɗazin da kafa na taka na isa family house ɗin su mama a gidan na kwana gaba ɗaya na rasa ya zan yi kuma na san idan ban koma gida ba baba zai rufe yadda faɗa ne wataƙila har da duka abin da ban sani ba ashe baccin da ni a gidan su mama na tsira ne bacci na canji ne daga wata ƙadara zuwa wata ashe na buɗe wani sabon babi ne na ƙadara domin na waye gari da mummunan labari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kowa ke faɗi sai kallo na suke na rasa wanda zai amsa min tambayar da nake sai rufe-rufe suke min Hana ce ta rasu. Na san jiya na bata bata da lafiya. Ke nur shiga ɗaki ki zauna. Ba zan iya ba kawo. Gida ya rikice haka kowa yana ihu, amma a kasa faɗa min komai. Ni dai ina son na tafi gida. Na miƙe tsaye na fara taka domin a bakin gaskiya ta gidan zan tafi na ga abin da yake faruwa. Sai wata yayan mama ta riƙo ni. Dawo nur, ki ba shi da wani amfani. Ku faɗa mata gaskiya mana, dole ai za ta ji. Ana ɓoye mutuwa ne? na jiyo na kalli kanwar mahaifiyata wato mama aisha da ke magana wa na rasa mama ko baba ko hana ko duka wani irin numfashi ya fara zuwa min da ƙarfi yana shiga haka ma idan zai fita sai ya fusga da ƙarfi gobara ta tashi jiya gidan ya kone gaba ɗaya babu abin da ya fita na rufe ido da sauri ina jin kamar mafarki nake sai haƙuri nur sai haƙuri haka na ji kowa na faɗa sai kuma na ji ni a jikin mutane ashe faduwa ne ban sani ba ki haƙuri nur haka Allah ya so ba na gane mai magana sai kallon gurin da sautin yake fitowa nake amma ba na iya ganin komai sai duhu baba yara suke na hana ma biyu na rasa ko ɗaya biyu kika rasa nur ki rasa uba kuma ki rasa yar uwa sai haƙuri ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kwantar min da hankalina Allah ka bani nutsuwa Allah ka ƙara min ƙarfin imani ka bani ikon jure wannan jarabawa shi ne abin da nake ta faɗa ina dafa da zuciyata hawaye kan dama rana su ce yau idanuwa na ma sun rufe ruf ba na ganin komai sai duhu hayaniyan mutane kawai nake iya ji Hankali na kuma yana ƙoƙarin gushewa nur nur nur ta rungume ni wannan murya da sanyin da na ji a yayin da ta rungume ni na ji shi ne na daban domin jikin na uwa ne da ta kawo ‘yar ta ɗauki a lokacin da ta fi bukatar ta kuka take ni kuma hawaye nake gidan kuma ihu ake mutuwa kaɗai ta kai haka ba ma iya rarrashin wani wasu ruwa mai sanyi na ji an zuba min daga saman kai har jikina ana wanke min fuskata da ruwan kankara sannan aka cire min hijabi na mama ta kankame ni tana kuka kar ki tafi ki banni ke ma dan Allah da daga ido na kalli saitin da kanta yake a yanzu duhun ya yaye amma hawaye sun hana na ganin fuskarta da gaske da gaske baba ya rasu mama da gaske hana ta rasu rufe baki tai tana danne kukanta a lokacin ne na kwala wani uban ihu na fashe da kuka na fara shurin kafafuwa na ina bori kamar wata mai aljanu ki haƙuri nur ki hakuri kowa aka ce wa ya haƙuri ya rasa ki hakuri nur Allah yana son bayansa masu haƙuri babu irin kalmar da ba a faɗa min ba babu irin rarrashin da ba a min ba amma na kasa riƙe kaina har ji ne ina ma a ce da ni a cikin gobaran na mutu na huta babu irin bala'in da ban kira ba babu irin kukan da ban yi ba da zuciya ta ayyana min sun tafi kenan sai na ji ba zan iya jurewa ba musamman yar uwata da take da ƙuruciya da burika masu yawa a gabanta wayar da muka yi ta ƙarshe da baba har yi min faɗa ita ta fi tsaya min a rai sai kuma hana da na bari a gida cikin rashin lafiya na fito na sha kuka ni da mama tun ina yi ina jin muryata na fita har ta daina fita hankali na bai ƙara tashi ba sai da muka isa family house ɗinsu baba muka tare da gawar mutum uku ana yi mata sallah babana ƙanwata da kuma matar ubana mutuwa ba ta da kyau mutuwa ba ta da tausayi ba ta da sabo ba ta da daɗi na fara ɗanɗananta ne tun a mutuwar mijina na farko amma bata min ɗaci kamar yau ba na yi kamar zan yi hauka na ji kamar na bi su na ji kamar a ce komai ba gaskiya ba ne daga wajen aka yi musu sallah aka wuce da su gidansu na gaskiya ashe tun ajiya na yi ban kwana da kanwata ban sani ba na yi ban kwana da ubana ba roƙi gafararsa ba na san ya tafi da baƙin ciki na da fushi na a zuciyarsa gaisuwan ma idan aka yi min ciwo take mu Allah ya baki haƙuri Allah ya ji kansa da rahama ke ta musu addu'a haka kowa yake faɗa wasu na faɗan na gode wa Allah bana cikin gidan ni ma da yanzu gawa ce sai dai Allah ya yi ba zan mutu a gobarar ba babu rabon zan sha wahala shi ya sa ban kwana a gidan ba alhamdulillah nake ta maimaita a zuciyata ba don ina jin daɗin ni na raye sun mutu ba sai dan ya wajabta na gode wa Allah kuma na buƙaci ɗaukinsa a cikin tsanani da walwala a cikin ƙunci da baƙin ciki a cikin farin ciki ko kishiyarsa ba na iya cin komai ba na iya amsa gaisuwar kowa idan aka min sai dai na bi kowa da ido masu faɗa kyawawan halayen baba suna ta faɗa masu faɗa ta hana ma suna faɗa babu zancen da ya ɗauki hankali na kamar wanda antilare take faɗin wai baba kabiru ya ce a ɗaki ɗaya aka same su kuma dukkaninsu hannayensa a ɗaure suke wannan abu yana ɗaure min kai Allah kaɗai san yadda wannan abu yake ni ma dai abin ya bani mamaki matuƙa wataƙila gobara ce ta sa suka ɓuya a ɗaki ɗaya to amma kuma wa ya ɗaure masa hannaye shi ne fa abin mamakin Allah kaɗai ya san yadda wannan abin yake haka suka yi ta juya zancen wallahi ban san lokacin da na kwara da ihu ba na fashe da kuka mai ƙarfi domin na san ni na janyo komai wataƙila sai da aka kashe su sannan aka saka wutar saboda a ɓatar da sawu wataƙila kuma ɗaure su aka yi aka bar su a gurin har wutar ta cinye su ga dukkan alamun saka wutar aka yi ba wai tashi ta da kanta ba domin na ji sun faɗa ko da aka yi abin babu wutan nefa a unguwar balle a ce ita ce sanadi na san iya juyawar da za a yi a jiyo ba zai wuce abdul ba shi ya aikata komai saboda asirin abin da ya aikata ya rufu wataƙila rikodin ɗin da na ne ya ɗaga masa hankali yana gudun tonuwa asirinsa dama baba yana cewa ni ba alheri ba ce a gare shi ashe ma ni zan zama sanadin mutuwarsa da ƙanwata bayan na zama sanadin lalacewar rayuwarta baba ya yi gaskiya babu alheri a tare da ni wannan ya fi komai saka ni a kunci da damuwa a lokacin da safina ta zo mana gaisuwa tare da 'yan uwan mijinta waɗanda suka kasance step daughters ga mama da hajiyarsu wato abokiyar zaman mama sai na ji ƙiyayyar mijinta ta ƙara faɗaɗa a ƙirjina gashi na rasa wayar bale in ƙwatarwa ƙanwata 'yancinta ko da kuwa ba ta numfashi duk wani motsi da zan yana idan safina a yadda take kallo na sai na lura kamar akwai magana a bakinta dama ai ba za ta rasa abin faɗa ba domin tana cikin tashi hankalin barazanar da na mata sannan nur allah ya musu rahama allah ya kyautata namu zuwa ba amsa mata ba sai kannan mama ne suka amsa mata saboda ba ta da kunya take tambayar wai an ce ba a fita da komai ba komai fa ba a fita da shi ba ita dai nur allah bai yi kwananta zai kare ba shi yasa bata kwana a gidan ba allah sarki allah ya bada haƙuri daga haka bata sake cewa komai ba kuma bata fasa kallona na ba suka tafi da dare mama ta yi shirin tafiya ta shiga ɗaki sai na bi bayanta na fara faɗa mata abin da ke raina mama gani nake kamar abdul ne saka aka kashe su baba kuma aka saka wuta saboda a ce gobara ce mama ta yi shiru na daƙiƙu kamin ta ce ni ma jikina ya bani hakan ashe mahaifinku ya ji zancen fyaɗen nan har ya saka magana a kotu shi na je faɗa miki ban same ki ba kuma baba ya kira ne ya ta min faɗa ya ce na dawo gida na samu labarin bayan kin tafi kuma na kira waya ki biki daga ba daga baya kuma sai na ji wayar a kashe ashe gida kika tafi eh saboda na ji raina ya ɓaci ne sakamakon karɓe min waya da Abdul na ji tsoron faɗan da baba zai yi min shi yasa ban koma gidan ba mama ta zauna a gefen gadon da ke ɗakin ta yi Abdul ya karɓe waya ina kika ganshi shi nema na zauna sannan na labarta mata abin da ya faru tare da ƙudurina ɗauke ni ta da mari ta rufe da duka sakare yarinya sha sha sha mahaukaciya dabba da bata san ta tsaya ta yi tunani kamin ta aikata abu ba ta ina zaki je ki rikodin ɗin matarsa saboda kina mahaukaciya kuma ki yi nasa ke lauya ce da zaki amfani da wannan a matsayin shaida ko kuma yar daba ce ke da zaki rike a matsayin garkuwa me yasa ba kya tunani kamin ki aikata abu mutumin da ya ci zarafin yar uwarki ya keta haddinta shi zaki shiga motarsa haki saurare shi har abada ba za ki gyara ba nur ke dai kan har abada ba za ki taɓa hankali ba mahaukaciya sha sha sha ta ƙarasa faɗan da kuka mama aisha na riƙe hannayenta tana tare dukan da take min a lokacin na yi zurfi a cikin na kukan na zube a ƙasa na rarrafa na ɓoye a bayan ƙofar ɗakin na takure guri ɗaya ina jin kaina cikin ƙunci mara misaltuwa mama ta yi gaskiya ni shashasha ce kuma ba ni da tunani wannan ma gaskiya ne domin gashi na janyo mutuwar mahaifina da ƙanwata da umma wadda bata ji ba bata gani ba duk yadda aka so na fito daga bayan kofar sai na ji na fi jin sanyi a gurin a bayan kofar na kwana har safe kamar wata maragata hakan ya bani damar tausayawa kaina washe gari sallah asuba ce kadai ta fitar da ni daga gurin kuma ina idarwa na da na zauna a gurin na takure ina jin tsanar kaina me yasa na aikata haka me yasa ban yi tunani ba me yasa matan farko na roki hana ta zo guri na wataƙila da yanzu tana raye bata mutu ba ranar wuni na uku na zama kamar mahaukaciya yana ta tsoron mutane shi sai ɗora kaina laifi nake bayan an masa addu'a ne mijin mama yasa aka kira ni domin ya ce ni ce kaɗai bai gani a gurin gaisuwa ba na fito ina riƙe da hannun mama Aisha sai kallon mutane nake ina jin tsoro gani nake kamar wani zai ce saboda ni baba da hana suka rasu a wajen sa muka same shi yana zaune daga baya ya buɗe kofar mota yana jiran fitowa ta na rasa na a gurin jikina na ɓari gaba ɗaya da a tsorace nake nur na kalle shi da sauri ba tare da na amsa ba dama kuma ba zan iya amsawa ba ya haƙuri na ɗaga mashi kai kawai hawaye shar kamar an sauke ruwan sama ki yi haƙuri kin ji duk mai rai mamaci ne kuma kowa baya wuce lokacinsa nan ma dai kai kawai na iya ɗaga masa kuma na ji abin da ya faru na samu labari a daren da Allah ya karɓi rayuwar mahaifinki domin na dawo gida sai na tarar da sammaci daga gare shi wai yana karata saboda ɗana ya ta haddin ƙasa ba zan ɓoye miki ba na ja haushi sosai kuma na yi mamaki na yi baƙin ciki ashe Allah ya ba za a tsaya shari'a ba ba ni da tabbacin abin da yake zargin Abdullahi da shi ya yi shiru na ɗan dakiku sannan ya ci gaba zan bincika zan yi iyaka ƙoƙarina na na gane gaskiya idan ta tabbata Abdullahi ya aikata abin da ake zargin sa to ina baki tabbacin zan hukunta shi domin ya zalunce ki kuma ya zalunci ‘yar uwarki. Zan zame miki Ubanur, za ki same ni mai ƙaunar ki kamar mahaifinki. Sai dai ina son na faɗa miki ki aje sirrin nan a ki domin bayyana bayyanarsa zai rusa abubuwa da yawa. Hakan kuma ba yana nufin zan bar magana bane ba zan yi wani abin da ya dace ba. Insha Allah. Shi ya kashe min babana. Abdul ne salar mutuwarsu. Shi yasa aka kona gidan saboda na yi rikodin ɗin muryarsa yana faɗan abin da ya aikata. kuma ya yi haka saboda kar kowa ya san abin da ya aikata ina magana ina haki sai ya kura min ido yana kallo na kamar mai nazari ki shiga ciki ki samu nutsuwa na miƙe tsaye na kurin da mama Aisha take tsaye tana jira na domin na fahimci ba da gaske yake ba dama ta ya zai hukunta ɗansa ni dai shashasha ce na kama hannunta na riƙe muka shiga cikin gidan wannan karan na samu zama akan tabarma da aka shimfiɗa ina kallon mama da ke rusar kuka ne da ita don mun fahimci hana da babu sun yi tafiya da babu dawowa na yafe wa ‘yata duk abin da yake tsakanina da ita Allah ka yafe mata Allah ka isar mata mahaifin kuma na yafe masa duk wani abin da ya mun Allah ji kansa da rahama wani kukan bai tashi ba sai da yaya Nabila ya mana saukar bazata don riƙe shi ne ina karkarwa saboda kuka shi ma kukan yake mama ma haka kusan sai da muka saka kowa kuka a gida duk wanda zai ji mutuwa hana bai kai ni ba domin muna tare da juna ne da ita ko da yaushe mun kasance tare ne iya tsawon rayuwa a tare muka tafi da mama family house din su da yadda anti larai ta so a bar mata ni mama bata yarda ba domin yanzu mun bi kawai muka rage mata daga ni sai yaya a fallon ɗakin da babu kowa na yayanta muka tare har ita ita da yaya suka raya dare da hira hana da baba ni ko na raya shi da kuka da nadama washe gari ne yaƙi sosai kamin na samu kai abu ciki na yana shan fura ina jin yaya yana hira karim ne siya masa tiket ɗin jirgi saboda ya zo ya gaisuwa mama na ta saka masa albarka ɗakin yayi kamar zai kama da wuta a lokacin da yaya ya samu labarin abin da ya faru har faɗi yake wallahi da zai ga abdul da sai ya kashe shi sai dai shi ma a kashe shi ko a kai shi gidan yari haka allah ya kaddara ni yanzu ko sunan yaron ba na son ji shi yasa na ce ba zan koma gidan ubansa ba babu wanda ya fi min ku a yanzu dogirar da suke baki na arfe yake gam ba na furta komai sai su da nake idan hawaye suka zubo min sai na share da yamma zafir ya zo min gaisuwa yana cikin ɗakin ya shigo ya mama gaisuwa sannan ya dube ni ya ce nur ya haƙuri kallonsa kawai nake kai baka ce na ji yaran da yake magana da shi ba ai ita bata in mm, bata mm tunda aka yi rasuwar nan bata iya amsa gaisuwar kowa ki yi haƙuri kowa yana da taban mutuwa kuma idan lokaci ya yi ba a tsayawa Allah ya musu rahama ita masa addu'a kin ji na daga mashi kai sai ya miƙe tsaye yana kallo na cike da tausayi da damuwa ya fice yaya Nabila ya tashi bi bayansa yaya ya da mana da tsaraba mai yawa buhun shinkafa uku da cefane da kuɗi dubu ɗari daga zafir mama ta karɓa tana yaba masa da yaba halayensa ɗaiɗaikun mutane suna ta zuwa mana gaisuwa bayan an watse daga sadaka uku ciki har da manema auren hana sai dai duk wannan ban ji daga Karim ba har na tsawon kwana biyar wataƙila ya haƙura da ni ne kamar yadda na faɗa masa amma kuma koma menene ya mutuwa ta fi gaban wasa ya kamata ya min gaisuwa ko da yake na ji yaya da ke shirye-shiryen koma a yau yana zancen Karim ɗin shi da lafiya har ma yana faɗan mama ta je ta duba shi ranar da yaya Nabil zai bar garin mun kashe adashin kukan da muka zuba ni da shi da mama muka yi ta tunanin hana musamman wancan ban kwanan da ta yi masa lokacin da zai tafi ashe na ƙarshe ne ko gawarta ba zai sake gani ba haka ma baba ashe ba zai ga ƙarshen karatun ɗansa ba kuɗin da yake kwaɗayi ashe ba zai ga ɗansa ya fara riƙewa ba amma wai mama haka za a bar maganar nan shikenan ya tafi a firi ya tambayi abin da ya fi masa ciwo yanzu fiye da komai ni kaina ba da wata damuwa yanzu kamar abdul to ya za a yi babu wata shaida ai kuma wadda za a yi domin ta bata duniya wutar ma sai dai mu ce zargi muke domin ba mu da tabbacin komai yaya ya kwafa ya girgiza kai ya cije baki kwana biyu da tafiyarsa mama ta tafi asibiti duba kare bayan ta da take ba da labarin yadda ya rame ciwon ya taɓa shi sosai me dai ban ce komai ba domin damuwa ta yanzu ta ishe ni riga da wando ba na buƙatar damuwa ko tunanin kowa a yanzu washe gari ƙaninsa a ya zo family house ɗinmu ban san wanda ya kwatanta masa ba domin bai san gurin ba sai da ya min gaisuwa sannan ya isar min da gaisuwar karim kuma ya faɗa min bashi da lafiya sosai jibi za a fitar da shi waje domin a yi masa aiki ban san me yasa ba na ji ina bukata ganin sa dokuwa da ina jin kamar ban cancanci hakan ba a wani ɗaki yake na samu kaina da tambaya wataƙila na je na duba shi domin ina gudun kar shi ma ya mutu na dama rashin duba shi kamar yadda nake nadamar abubuwa da yawa a yanzu sai da aryan ya tafi sannan na koma cikin gida na faɗa mama ina son zan je na duba karim an ce jikinsa ya yi tsanani sosai Kar ki je ke kaɗai ku tafi tare da asma'u to na fita na nufi ɓangaren sa asma'u wacce ta kasance kwazin ita sai dai ban same ta a ɓangaren su ba mahaifiyarta ta faɗa min bata nan ta fita ban damu da na koma na nemi wani ɗarakiya ba na kama hanya ni kaɗai ba asibitin na nufa kai tsaye ba zango na yada a unguwarmu na shiga gidanmu da ya zama kufai domin komai ya ƙone gurmus. Bakin ƙofar ɗakinmu na zauna ina kallon cikin ɗakin. Ana kawai nake tunawa, yadda muke rayuwa a ciki da kuma ganina da ita na ƙarshe, na fita na bata tana rashin lafiya. Umman su Zainab ce ta shigo gidan ta fita da ni tana ta bani haƙuri, har da ada take min tana tofa min a kai. A gidanta na zauna sai da na samu sakewar zuciya, sannan na fita daga unguwa.